To abinda muka ce a sanarwar da muka fitar shine cewa um, ya kamata gwamnatin Najeriya ta sani a akan cewa halin da aka sa shi uh, sarkin da aka tuɗe Muhammadu Sunusi abu ne da bai dace ba ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya sannan kuma ya tauye masa haƙƙi. Uh, Najeriya ta sanya hannu a kan kudurori da yarjejeniyoyi da yawa na kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. sannan kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadi cewa kowane ɗan adam yana da yancin ya je inda ya ga dama sannan kuma ya faɗi albarkacin bakinsa to amma yanzu a halin da ake ciki an saka shi sarki mai murabus a cikin wani hali wanda yake an raba shi da wannan haƙƙi na shi na matsayinsa na ɗan adam don haka muka ce ya kamata ba tare da bata lokaci ba gwamnatin najeriya ta dawo masa da haƙoƙinsa a bar shi ya yi walwalarsa ta rayuwarsa idan ana zarginsa da wani abu ne akwai kotu akwai abin da doka ta nanada. takamaimai kuna magana ne kan yadda aka tsige shi ko kuwa matakan da aka ɗauka wajen killace shi a wani wuri eh mu kamar yadda ka sani ba ma magana ba ma abin da ya shafi siyasa ba ma shiga ciki saboda haka abin da ya shafi sauke shi wannan mu ba shi ne mu kungiyar kare hakkin haƙƙin bil'adama ne abin da muke cewa shi ne shi tsohon sarkin kano dan adam ne saboda haka mu mun ɗauka akan cewar yana da haƙƙi yadda kowane ɗan adam yake da haƙƙi abin da aka masa na tsige shi wannan mu bai shafe mu ba amma mu abin da muke cewa shine a matsayinsa na ɗan adam yana da wasu haƙoƙi da bai kamata a tauye masa waɗannan haƙoƙi ba kuma akan waɗannan haƙoƙi ne mu muke magana muke cewa ya kamata gwamnatin najeriya ta martaba ta mutunta ta yi aiki da kundin tsarin mulkinta wanda ya tabbatar da cewa duk ɗan adam yana da haƙƙi haƙoƙi da doka ta tsara a tabbatar da cewa an ba shi haƙƙinsa. Amma bakwa ganin haka al'adar take domin an sha sauke sarakuna a baya kuma akan kai sonoji a tsari na ɗan wani lokaci. Eh, idan misali ana yin abu wanda ba daidai ba kuma sai a bari a ci gaba tambaya ta ita ce idan ana abin da yake ya saba wa doka abin da yake ba daidai ba ana yin sa sai mutane su ci gaba da yin sa sannan idan ka tuna lokacin da aka cire tsohon sarkin gwandu mustapha jakolo ya je kotu a shekara ta da 2013 kotu ta yanke akan cewar kama shi da aka yi bayan an cire shi daga sarauta aka je aka raba shi da haƙoƙinsa na ɗan adam ya saba wa doka bai dace ba irin wannan tsara mutum da ake yi a kai shi wani wuri wanda yake can daji a kai shi cikin ƙauye a raba shi da al'umma a raba shi da iyalinsa kotu ta yi hukunci akan cewar ya saba wa doka